C'était un éléphant qui est venu de l'Est, donc de la région du lac. Wannan giwa ta fito ne daga gabas mai yiwuwa daga Chadi ko Sudan kamar yadda mu na gundumomin Ingurti da Gingimi suka bayyana. Kenan giwar ta ƙetare gundumar Gingimi sannan ta shiga gundumar Ingurti domin lamarin ya faru ne kusan kilomita 100 da garin Ingurti. An jira har da safe sannan a wancan bangare Gingimi ta aikar waga mai karfi sosai. Sun riga mu a gaba sai da abin takaici da suka gano giwar an riga an kashe ta kuma waɗanda suka yi wannan aika-aika sun tafi da haƙoranta guda biyu saboda dalilai na bincike sun yanka giwar domin gano raunukan da suka yi sanadiyar mutuwarta sun fahimci cewa an harbe ta da harsassai guda tara. Shin ko duka mutanen da suka yi wannan aika-aikar an kama su? Akwai shaidun gani da ido ɗaya. Abin da ya fada ya baiwa jami'an gandun daji damar samun hanyoyin ci gaba da bincike. Ta haka aka kama wani mutum da ke rike da hakorin giwar ɗaya a gidansa. Cikin tambayoyin da aka yi masa sai ya bayyana sauran abokansa su shidda ne kuma dukkan su an kama su yanzu haka suna cikin hannun alkalin shari'a 'yan Nijar ne. Ils sont tous arrêtés et ils sont dans les mains des juges actuellement. Sai des Nigériens. Waɗanne matakai ne aka ɗauka domin kiyaye kada irin wannan ya sake faruwa nan gaba? Par rapport à cette question de la forme, ça ne fait pas trois semaines. J'ai même fait une mission dans le cadre d'une A game da wannan batu na namun daji ba a sati uku ba na kai wata ziyara aiki a cikin tsarin wani aiki na kungiya mai zaman kanta Nuwe. Akwai wata kungiya da za ta yi wani aikin farautar ragon daji sunan kungiyar Sahara Conservation Fund. Mun yi amfani da wannan dama inda muka wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin kare namun daji. Yanzu farar wannan abin takaici na kisan giwa ya ƙara ja hankalinmu sosai kuma muna ƙarfafa wayar da kan jama'a. ta hanyar sarakunan gargajiya muna ta shan hankalin al'umma dangane da mutunta namun daji da kuma kare su kuma mun tunatar da mutane cewa kasar Nijar ta amince da yarjejeniyoyi da suka shafi baiwa namun daji kariya. Muna da wani abokin hulɗa da ke aikin kare namun daji gidauniyar Sheikh Salman ce ta Qatar kuma wannan gidauniyar gundumin Balbeji taskar ɗin gwamnati ne ta zaba a duk faɗin Nijar. Wannan na nuna cewa gaskiya ne gundumar mu tana da arziki sosai na mabambantan namun daji. C'est une réalité dit que notre département c'est un département très riche en diversité phonique.